yiwa ka dubi yadda Allah ya tsara mana arziki nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukriya Allah ya ce ni na kasafta hanyar arzikin bayi yadda za su gudanar da rayuwarsu idan a nan difa kana da mai gida ya sayi mota ya baka kai kana ganin idan ba alhaji akwai matsala to mu ma a najeriya muna gudanar da rayuwa kuma ba mu san alhajin kan ba ya nuna shi yake bayarwa ba shi yake bayarwa ba saboda ka duk abin da ka san kataka duk abin da ka san kataka wai kana ganin wane shi ne in ba shi akwai matsala to duk abin da ya bakan akwai wani ya mallaki wannan abun shi kuma bai ma san mai gidanka ba wadda wannan ya nuna ba mai gidanka yake bayarwa saboda haka Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda Allah ya ce yanzu ni kadai ban ishi bawa ba idan har bayi suka gagara sanin waye ubangijinsu wannan tsari na rayuwa da muke kai ka dubi yadda Allah ya fifita sashi akan sashi zaka samu wannan kafinta ne sana'arsa kafinta ne yana da babban jari yana da gida yana da mota ya mallaki komai na rayuwa wannan ma kafinta ne amma wannan kafintan sana'arsa ko cefanen gidansa ba ta bashi wadatacce amma duka sana'ar su ɗaya za ka shiga kasuwa ka samu wani shagonsa a bakin shago a bakin kasuwa wani sai an shiga cikin kasuwan can kafin a samu shagonsa amma na bakin titin bai fi na can lungun kasuwan ciniki ba wannan duka ya kamata ya nuna ma cewa wannan tsarin ba haka bane ba haka bane ubangiji ya tsara ta yau za a zo a ce za a yi gasan karatun alkur'ani sai ka samu wadda ya ci na ɗaya a gasan karatun alkur'ani ba ɗan malamin ƙasar gaba ɗaya wani yaron sai ka samu babansa ma a daidaita sau yake tukawa inda dabara da wayo ke sawa akwai wadda zai kada ɗan malami a gasan karatu to sai ka samu uban wadda ya ci gasan karatun alkur'anin bai iya ɗaura sunansa ba wannan ya nuna cewa allah yake ba da wannan tsari to idan har aka ce dukkan waɗannan ayoyi mun gagara fahimta mun gagara mu girmama allah mun gagara mu yi godiya ma allah mun gagara mu kaɗaita wannan Allah'n da bauta to rayuwa ai an yi asararta saboda ka ribar mu shine kaɗaita allah subhanahu wa ta'ala da bauta da kuma daɗa godiya ma Allah a bisa ni'imar musulunci